sannunku da zuwa. sannunku da zuwa. Yawa ne Ashe ne a cikin. Ina ne. Yawa mutanen gida.

wannan gari na mu sai a sai a sai du'a'i ne kawai gaskiya wallahi wannan gari sai du'a'i to mu tashi mu ta du'a'i mana gaskiya abin da za a yi ko Allah ya yi mana wannan masifa da take kalla kuma duk mai wannan abu ubangijin Allah tona mun tona ko waye ne shi amin amin amma dan Allah mu dage da du'a'i dan Allah dan Allah abin sai ana yi ana du'a'i duk wannan masifin za su rabu wannan bala'i haka ya faduwa kasar Allah shi kyauta abin ba daɗi ni hankali na ya tashi eh. na rasa ma gaba ɗaya ma na ziriri ta nan idiro kenan to Allah da shi ya san sai na shi eh to Allah ya kiyaye amin Allah ya kiyaye na mai nake cewa ku lafiya lau lafiya lau lafiya lau to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wani anan take ne iyali na shi hau Allah sai eh Allah sai waccan kofa tana fita ne ko kuma ba ta fita waccan kofar a kara makalla gane Allah kiyaye amin amin um, ashe waccan kofar da mun ba ta fita waccan a kara makalla ban fahimci irin wannan yan tambayoyi da kake mu ba me kake rubi a'a misali ai ka san ba da kai gobe a'a tunda an shigo ai dole sai mun yi tunanin ta ina ya shigo eh gaskiya ne kaga abin da ya gaskiya ne eh wannan gaskiya ne to Allah ya kiyaye amin Allah ya asiri amin Allah ya asiri Allah ya banka dai mm. eh Allah ya tallata amin amin eh. mm. Allah Allah ya asiri assalamu mm. alaikum wa alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya lau lafiya lau ma ma ma ma ya faru wallahi eh, wallahi tallahi haka ake fama da kwallaye haka wallahi ko ina shiga suke shiga masu jirgin tana ciki mm. eh, ita ma'anan take ne na kara makallahu a nan gidan take ne wata ɗanɗano ce wai ni wanda ɗan tambayoyi kake na ɗaya ba Allah kiyaye Allah kiyaye Allah tuna sirrin ai zan hana ido na bacci ne tare roƙon Allah Allah ya tuna ta muna da ta addu'a mm. wannan abu ya dan dame ni mm. wanda ya zo yi mana wannan irin abubuwa ya ba mu tsoro ta da hankalin mu Allah ya banka da shi Allah ya tuna asirin amin amin amin na gode shikenan eh, na gode zan koma eh baka sha ruwan ba eh shike a bari fada jihu na dan nemi na alkama kan eh. kan kwana sai in dora <laughs> eh shikenan na ga kan ta ta kama ne komi. me kwana biyu na san na wata sandal abin da yasa nake wannan sandal mm. ka san na cikin kwamiti eh. kuma a ka'idar kwamitin nan eh. akwai wani shafi da ake magana eh. duk wanda yake cikin kwamiti sai ya iya sanda sai ya iya bin bango sai ya iya sanda abin amfanin wannan sanda duk gurin da ka san kwana ne sai ka san do eh. za ka iya kama mai laifi wato eh. zai iya shigowa da rana eh. zai iya shigowa da yamma zai iya turo da takarda tunda sun fara turo da takarda ai ni abin da na ɗauka kaza za ka kama na ga kana bin bango na ɗauka wani tsohon soja ne ai na fi ƙarfin ka ce min zan kama kaza an ka tambayi tarihin garin na gidanmu ne asalin masu kuɗin garin ko Allah kuwa Eh, in ka tambaya kakana shine alhaji mai akwai na nan garin eh. alhaji mai akwai eh. kanan alhaji sani in ka tambaya da ga na ma san shi na san shi ai ni ma nan da ka ganna akan aiki nake to abin da haka nan na gaya wa alhaji moni alhaji salman dan dan mutanen eh dan mutanen aji eh na ga alhaji salman na ce kula da unguwarsu ni kuma zan kula da nan kuma sanan da nake a cikin sanan ta ba akwai kaifin hankali akwai basira akwai tunani akwai hangen akwai hangen nesa ni daga gurin idan na kalli idan ka anan nake gane komai haka yanzu misali eh. daga nan eh. zuwa can dan eh. ano za ka yi kaje can kaga baka sani kaga idan ni ne dan iya yin kamar guda misali kaga za ka iya haka kaga za ka yi haka kaga san ɗan agwagwa ko ba haka ba akwai kuma san ɗan ba kaga shi an juya ke saboda haka in dai san ɗaci a cikin kwamitin nan kaf ba wanda ya kai ni iya sanda ni ma kura zan yi akwai tantabara ina nan eh, shi ne wakilin mu na nan ba kura babban birnin jihar na shinkafa dakwa eh, eh. babban birnin jihar na shinkafa to shi tantabara shi ne wakilin mu na nan to eh to nan na can zan je to ka ce da ubala tantabara uwar alkawari komai dare gida kika kwana ka gaya masa shi ma irin kasan da unguwarsu ya fi sauki domin ina sandawa ina lababawa iya sababawa wata ran zaka ji tab ya tabke sai ka ji tab السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله و... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نانا نا كبتوك كبتوك أمسى وعليكم السلام لا اله الا الله محمد رسول الله lafiya eh, mutuwa a kai na fi lafiya ta kare ta faru ta kare hadari aka yi insha Allah a ɗaya gobara ce kenan gobara ce kwarto a gidana kwame kwarto kwar kwarto a gidana a gidan wa kwarto a ɗakin sofna a ɗakin sofna sai ga kwarto a ɗakin sofna

to to yanzu abin da nake so da kai a ba dai bai komai ba akwai wanda a kare taron gaggawa yan kwamiti gaba ɗaya su fito kuma ina tuhumar ina tuhumar wa'ansu eh. ina tuhumar umar kanu da deji da wato ainihin ofisa sai alhaji sani katsina eh. ina tuhumar su ina tuhumar su idan aka kama ka daidai kan umar kanu din umar kanu ya yi kama da wannan ya zai iya zai iya saboda jijjige gi ne mai umar kai sai kuma ba su ainihin lokacin da nake bin sa da gudu da na rike shi hannuna ya ta ya je fuskar sa sai na ji uku uku dogo na ji da na eh to to danka. goro a kwamati ya tafi yajin aiki wallahi kwamati bai isa ba wallahi kwamati ya tafi yajin aiki lazim kwamati sai ya aiki lazim kwamati ya aiki lazim a tattaro yan kwamati to kuma ga aka ce a tattaro wato ni da aka kama tawa da kwarto idiyon dai abin da nake gaya miki dan Allah ki ci gaba da haƙuri duk ki manta da wannan abubuwan sun riga sun wuce yanzu ba gidan wani kiki ko ba gaskiya ba ki daina wani tunanin saurayin ki wanda zaki aura ne yanzu matar wani ce Ah, Daga ina? An yi lafiya. Eh, lafiya? Daga ina? A unguwar na Ke ce ba da sadakin kenan. Kawa ta ce fa mai gida baka gane ta ba, muryar ce fa. Kawar ki uwa ce? Na gane ta uwa ce. Ke ke tashi ki tafi Idan ubanta ne ka tashi ta A'a ba gidan ubana ba ne. Amma dai ka san ina da gidan uban ko kuma ka san gidan ubana ya ninka gidan nan so miliyan. To dauke take goya ta kuta kuta. Ba zan ta dauke ta amma ka nuna moro gidan kai ba gidan ubana ba ne magana ba. Dauke ta goya ta kuta. Ba zan gida abun kai ya ba ka miye haka ne gidan ubana ya fi wannan gidan. Na rantse da. Bari ya hakuri dan girman yara. Ba wani zancen ya. Ai haka ba ta bada hanya. Ni da am wallahi tallahi ba zan ƙara zuwa gidanki ba ni ma ba zan haka za ka ba kuma yana wulaƙanta na san ka ba ta faru ba zan bari ki zo ba ni da gara in zo gidanku in same ki mai magana ai ma wannan an gaya maka san ka nake ai da Abdullahi na bai da ni me zan yi da ki da sati ne ka shiga wannan magana abun ai ya kai haka mai gidan ka a gaba ga ya nan ba ki zo ki kawo mutane iskancin banza da shi kin zo kina hule mata kunnen ta fita ina jin jin kunne na kina cewa ta fita ku tafi da daddare to ku je da daddare wannan shine an gudu ba asiri ba dare na ku ku bi rana ko ku bi yarge yan yan yan to bari ka ji in gaya maka wannan din da ka kora tana ɗaya daga cikin da suka tursasa na aure ka ki bi ta ki aure ta ai dan a mace ba ta auren mace da na aure ta sai a fara akai ai kiyaye